الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله wanda karatu mana shirini a yau za mu yi darasi na hudu insha za mu tashi mahudun bi hizbillahi fi kulli hay'atin fa fi hali ilahin wa fi hali nash'atin falamma intaha بجرعة أذل رقاب المشركين بوسعة ضلوعهم من زورها ليس تحته me ya tabi وقود هنا كشفنا يبعث وظيفين نعم mahudun bikin fillahi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun kiyayewa ne bikin fillahi da kiyayewa ubangi abun kewayewa ne akwai mahudun abun tsarewa ne ne abun kewayewa bikin fillahi da kiyayewa ubangiji fi kulle haihatin a kowane hali yake ciki in an ce mahudun abin da aka kewaye shi idan ka je ka kewaye gonan ka kan ka ba ta kariya ba ne bayan ka ba ta kariya ne da me da itace ko da gini ko da wani abu to shi kuma zai kama an ba shi kariya ne da me da kiyayewan Allah to da ubangiji ta lafi wallahu ya'timuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane wanda a da sai an yi gadin sa daga ba kuma ubangiji ta lafi zan kare ka daga sharrin sharrin mutane sai ne to kowa ya wata fa bi hali ilaji yace a halin haihuwansa wa bi hali nash'atin da kuma halin sa wato kamar takan lokacin da aka zo haihuwansa Allah ya tsare shi ya zo ta hanya mai halal ta hanyar aure wa fi halin al'ajiya lokacin da ya taso yana samun saurayi Allah ya tsare shi baya shan giya baya wasu abubuwa da samari suke wanda yake na aiki wato munana maza su ma bayan mun fahimta ko anan yana daga cikin da aka kama alfaza zai al'arabcinsa da ya ce fa fi hali iladin da aka mata ya fa fi hali maulidin domin iladu shine kaman ka sadu da baiwa ka sa ta ta haihu ina ke cewa ila ha ila dai ya haifar da ita ma ya sadu ita ta haihu saboda ka ɗan bawa shi ne ake ce masa ne ake siffanta shi da ilahi amma ɗana aure shi maulidin ake ce mun ka ko ilada amma ba a cewa iladu mun fahimci wannan idan ka baiwa idan ka aurawa baiwar ka wani mutum daban ta haihu ka ya maka iladu kenan ya haifa maka mai. aika maka da sai aka ce to ya kamata da alfaza zai yi wannan larabci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ba hakan yake nufi ba kawai dai larabcin ne ya zo masa haka sai ya sai ya faɗi shi a kitabun da sannan wuce wani ya ce falon manta haɓa a kan yayin da ya kai matuƙa wajen yaƙi umidda sai aka daɗa shi bijin atin da jarumta ya eh, umidda aka daɗe shi bijin atin da jarumta wato maza su ma jarumi ne ya kai matuka a wajen ne a wajen yaƙi shi yasa idan yaƙi yaƙi sabai suna zuwa su buya a bayansa eh, suna buya a bayansa lokacin yaƙin gazawatul Azad da sauransu yace azalla ya kaskantar da riqabal mushrikina wayayin mushrikai bi hatin da takawa ya ta taka wuyan sai ta taka wuyan shine ali ya karkantar da su ta wannan hanya yace ruhu kaga haka karin su laysa tahdau ba ka jituwa min tsoriha daga razanin wato manzan zama ya haka kafuri ko ya tinkare shi to haka karinsa karkarkar zai dinga rawa laisa saka da ba sa jituwa. ba ya nitsuwa haka karinsa don wanda zama ya ce nusirtu bin rubi masirata shahari in tsakaina da abokanin gaba na tafiyan mota guda ne to sai sun razana an taimake ni da wannan razani sai su fatso su هو المصطفى المحبوب طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتربة أقول وأعنيه حوا ومحبة أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا عن حوبه لا أحلب yace huwa al-mustafa manzon ta kuma shine abun zafi, al abun so takan hadadi ance wa kubbatan da kuma ibada wato ko a dabi'a ma in kaga manzon ta dole ka ji kana sunna to haka nan kuma a ibadance ma son sa ibada ne don ya ce la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in a wata ruwa hatta min nafsi sai ka so manzo Allah fiye da yadda kake son kanka da danka da babanka da mutane gaba ɗaya imaninka zai cika. kaga so sa kurbatan ne ko ibada ne kuma a ɗabi'ance ma in ka ganshi saboda kin kira da ubangiji ta Allah ya masa da kurbini da daraja sai ka ji kana so ka takaddasa manzala ya tsarkaka zatan da zatinsa wato babu inda yake da aiki ko wani matsala a ainihin zatinsa wato gangan jikinsa shi manzala da kawai sannan kun makabra haka kabarinsa ma ya tsarkaka babu babu babu wani abu na najisa ko wani abu a kabarinsa wa turbatar da kuma turbayan da aka rubuta kabarinsa da shi ita ma tsarkakekkiya ce aqulu yace ina fada wa ani kuma ina nufin sa hawan so ne wa mahabbatan da kuma soyayya ina cewa uhibbu rasulullahi ina son manzo Allah ta kuma shaukan don begen in ga na kai ina son sa da begen in ga na da jama'a da ba za ko ba da bai tafi zuwa ba duk begen da kai wallahu alam wa hizbatan da kuma neman lada ina son manzo Allah ta kuma da begen na ganshi kuma ina son sa domin Allah ta'ala ya bani lada dama shine guda biyu mai ka zo shi don ka samu lada saboda imani sannan ka zo shi kuma ko ba kuwa a duniya ba kwato gobe kiyama sallallahu alaihi wa sallam yace la'alli gadan domin in son da nake matsala ta suna la'alli domin ina kaunan gadan gobe kiyama la uhallahu ba za a kore ni ba an hauzi daga kafin domin akwai da za a kora ko yace to ina son manzala don kar a kore ni daga kafin da wanda za a kora kala ce ko dai wanda ya yi bar addinin musulunci ko wanda yake bidiyoyi idan zo da alama alwala ma zan ce ku zo hallu mace mala'iku su ce fa so ka ku koma sai ce ummati al'umma na ne sai sai mala'iku su ce maka su ce maka innaka la tadri ma ahdathu ba innahum baddalu wa ghayyaru baddalu sun canja addinin sun yi ridda kenan wa ghayyaru kuma sun jirkita addinin sun shigar da bidiyoyi a ciki to da wanda ya ridda mai da mai shirka kenan ko da mai shirka da mai bidiya duk ba za su sha tafkin manzo Allah ta sama ba haka ibn Abdul Bari ya tabbata da ma'anar wannan hadisi sai ce mala’ikatun rahmani kalar bi farbihi wa hannar kama hannan habibu li wasu haramun alal ayyami ija su mirzihi wa hinnu ila takbini mawzi ina lihi la'alli ya arwa illa ji kuntu azmau mala’ikatun rahmani mala’ikun ubangiji subhanahu wa ta’ala kalar sun faɗa bi farbihi da falalanka wato mala’iku ma sun yi bayanin mazala ta sama mutum ne mai daraja mai falala wa kuma sun yi bege su ga manzala da zama kama hannal hadibu kamar yadda masoyi ya yi bege liwasihi ga sosa ga mai gaga liwasihi ga saduwa da shi wato suna begen su ma su ga manzala ta sama kamar yadda masoya manzala ta sama suke geren suke begen su a da shi da cikin mutane alhabibu ana yin gina na nufin almuhibbu mai su haramun alal ayyami ijadu mislihi samar da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun alal ayyami haramun ne akan wato kwanaki wato har abadan abada nan gaba ba za a samar da wani irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wani sai ga kawo mun yi shi ba anya kuna nazari kuwa ba kwa nazari idan da aka zo karshen nan ma nake kawo mun yi wannan muhimmu ila takbiri mawdi'i naji ala yi hali ko an yi shi ko ba yi ya ba yi ba to shi ke na yi da ba yi muhimmu ni ne na yi shi kenan muhimmin ina bege ila ta kabili mawuki ina ne zuwa ga sumbantan matson kwaran takalminsa wato inda yake takawa da takalminsa ina sumbantan wurin alfaza ne kenan inda manzo Allah ya sa takalminsa yake ne yana begen ya sumbanta ba ba ya sumbanta ba yana bege domin bai samu wannan wurin ba ko to ya halatta abin da a tabaru bi a tsari da zai ta sama inda manzo Allah ya taba za ka iya tabawa don tabariki ko inna mai ko jikinsa ko wani abu wanda ya taba ya taba cikin sai ce la'alliya domin ni a ruwa na koshi billazi kuntu almahu daga abin da nake kishirwansa menene kishirwan ne haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko inda manzon Allah ya taka na ummata ai shikenan nayi me na yi ainihin wato zan koshi daga kishirwan da nake na bejin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son mutum to in ka kalle shi sai kai tsammani me za ka dan samu waraka ko in kai magana da shi amma kila begen kuma ya karu bayan ka harbe shi kamar yadda majnun laila yake cewa ta ku bil laila bi taklimi sa'atin wa ma da illa bi fa ma bi kalamuha ni shokin lailawai ya dame ya dame shi yadda sai magana da laila na ɗan awa sai zai samu waraka sai ce cutar sai ya ƙaru wato begen ya ninnin kama hankalin ya tashi kana begen budurwan ka kuka waya da ita kawai gari kuma begen ya karu to shi ne irin wannan to nan da aka ce sumbantan matsankwaranta kamin sa kaga akwai bambanci da sumbantan kabarin sa ko yawa ka ka sumbantan kabarin maza kuma ana ka zo da wani abu sabo a ne a addini amma sahabbai dai suna ki bi asari da sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rayu to da haka in rigansa ta taba jikinsa kai ma ta taba jikinka gashin jikinsa wato ainihin warwatsonsa ake yi wajen me wajen tabarruki da da gashin jikinsa da sauran abubuwa ko yawunsa ko makamancin wani sallallahu alaihi wasallam ko shi kadai ake yi wa haka azma'u ma'anar sa ina ce abin da nake kishiwa da shi yace ad-durrus liman fil halimi yushabbahu haramun ala haramun alayhi an-nar qalbun ahabbahu rasulun karimun ma ata qattu rabbahu أعد لأحوال القيامة حبه وحسبي وحسبي هو حسبي يعني وحسبي فلي منه ملاذ ومجد أفي الرسل ينزو أتم الظني ما يشبه أبو أنت أجي كمن تاوى بالحاشمي ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحاشمي da a samu wani a ce darajarsa ya kai na manzala ta sama babu don shi ne sayidu wajen da adama yau mai ya bace wala saboda haka ya fi su daraja gaba daya wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi allah ni'ma sayyid wa afdalul khalqi ala al-itlaq nabiyuna wa min ali shiqani kadina jayya babu wanda ya kashi daraja yace haramun alaihi naru qalbun ahabbahu zuciyar da ta so manzala kuma haramun wuta ta haramta a gare shi in dai ka zo manzala kuma so na hakika ba za ka shiga wuta ba saboda so na hakika zai sa ka bi kai masa biyayya Za ka zaka bi sunnarsa zaka bi shi kul in kuntum ta bi fattabi'uni to wasan Allah ma sai ka bi manzo Allah ta sama zai amfani balle sana son manzo Allah ta sama sai ka bi sunansa. to kaga duk mai bin sunansa ko bai shiga wuta yace wa hadiya wana ji wani ne rasulun manzo ne karimun mai kyauta ko mai daraja yana zuwa da ma'ana ma'anan haka ma ataqatu rabbahu ma ata rabbahu bai taɓa samu ubangijin sa ban qattu ko tawfiya manzo baya ka bayira duk annaba ba ka ba ka aikata Ko uidtu ni fa ina tanadan hubbahu sun manzo Allah ta sama da ahwalin kiyama saboda tsoratin tsoratin alkiyama hawa da hawo shine tsoratin tsoratin dan muhawli amma a hawa da muhali shi to ni na tanadi sun son Allah ta sama saboda in tira daga tsoratin tsoratin tashin alkiyama yace wa hasbi kuma ya ishe ni fali hu? malazun fali malazun ina da wato mafaka ko kuwa mu ce kariya wa majjahu da mafaka minhu daga son da nake wa manzala wato son da nake wa manzala ma zai bani mafaka da kariya domin kar shiga wutar jahannama da malazun da majjahun a nan su ne mafaka da kariya asa waqalun yaznu bihi wala allama wa illa fala anfaqu dahiya mugrama hanifa akan karkalaka lahma waddama أعلل نفسي بالمثال وربما تشكى الفتى أدواءه وهو تبرك عسى يا فتنتا عسى ونن منا فاتن غري ko kasa ya gano bihi ya kusanto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam begen alfaza yo ya kai ga ace Madina ma ta matso kusa ta kusa da shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana fatan in bai samu zuwa ba ma to madinan ka matso kusa da garin ne? don ya haɗu da manzo Allah ta san ce, wala allama wataƙila za a iya samun hakan don da Allah harfu tarajjin ne mu? wala allama rubbama zai iya wa hakan kuma ta kasance saboda tsabar begen da yake wa illa in ko ban samu haka ba fala an fakku ba zan kushe ba da hariya tsohon zamani ma zamani na mukrama wato ina abun tsarewa wajen son manzala ta san mukraman ai mahbutan kenan daga karama so da haka ina abun tsarewa wajen son manzon Allah zai zama ina nan ina son sa ina yabonsa ko da garinsa bai matso kusa da ni halifa akan la an fakko kamar man fakka ne halifa akan ina ma'abocin akan bakin ciki da bacin rai na ban hadu da manzon Allah ta sama halifu dinnan nan sahibu ke nan ko halifa akan ma'abocin damuwa wanda kakkare dan lahama wanda son maza sama ya cuɗanni nama wadda ma da jini nawa wato da namansa da jininsa ya cuɗanni da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce uhallilu nafsi kamar an ce to ya za ka yi sai ce uhallilu nafsi ina rarrakin raina shine ma'anar uhallilu nafsi ina rarrakin raina bin misali da saduwa da maza sama ina cewa raina kai haƙuri za ka haɗu da shi za ku haɗu za ku haɗu haka nake rarrakin raina ba yace wa rubbama da yawa ma ta shakkal saurayi mutum yake nufi kawai mutum ya kai kai yakan kan kukan adawa a hutu dukansa wa haya sabrau alhali tana warkewa kai ta kuka abu ka zaɗa mini a kai na warkewa kai baka sani kai ka samu wasa Ita eh, to tangila ina ta kokawa a sai kusa na hadu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai ce bauta ila duniya wa zullu bidayatu wa qarraka minha al mubadinu a harbi فذرها وشرف لا يقر بك الغرب ليطلب نور ذي النبوة لا يقوم تشارك في إدراكه الصرف والقلب فبوك إلى الدنيا كاكرك إذواب الدنيا نقم وعدي شيء كاكرك إذواب الدنيا فأوانك دمزان الله ثلاثة فبوك كاكرك إلى الدنيا إذواب الدنيا وذلك بما أبوتين هكذا لا يصبح كاكرك إذواب الدنيا zuwa ga lahira kawai yake karkara wa garraka min hasalmu hasalmu zaman lafiya min hana duniya wa garraka shi ruɗe ga kudi kana samu ga wadata ga zaman lafiya sai ka rubu da duniya ka ɗauka kamar wurin da wama ne to rubu ne yace badinu ha harbu badinin duniya yaƙi ne kaga zahirin ta zaman lafiya amma badinin ta ba yaƙi ne wahala ne karka yadda ta ruɗe ka هي الدنيا تقول بملئ فيها حذاري أفاري حذاري من فتك ومدح وبدش ولا يغررك مني ابتسام فقولي مذهب والفيل موت كركر ردود برمجينا ni magana ta tana sa dariya amma aiki na kuma yana sa kuka sau da aka ka irin da zan kama ka haka duniya take ne take faɗa to kada ainihin zaman lafiya da kake yi da dan wadatan da kake samu ya rute ka a duniya yace fazarha kabar bar duniyar nan ka rabu da ita kawai ka yi watsi da ita gaba daya wa sharrik ka yi gabar kaza albaza yamma da madina yake kenan kai gabar wajen manzon Allah su kuma la yuqirru bika al-gharbu kada yamma ta tabbata da kai wato karka tabbata a yamma ka kama hanyar makka kawai ka tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shine sharrik kenan suna cewa sharaka wato mutum ya ne ka gabar garaba kuma ya tafi ya tafi yamma amma shi wani cewa wa ma haka fi shirki wal garbi, farfadan ila maskatin illa li shammi jazari walimna wa ainu yawma ainu muhammadin sarasirruhu fi haikali warwa wani shehi ce ko daga gabar ko da yamma ka taso in dai ka nufi maka ka je ka ji kanshin zaki saboda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin zakin zaki shine zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kurangul ɗinsa ya narke cikin zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan sa da naman sa shi ya zama manzon Allah kai dole dai Madina ma ya je shaki kanshin sa ne ba kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya fada a diwani sa subhanallah fa sharri ka tafi gabar ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yuturu bi kalgar kar ka zauna a yamma sai sai biya riba nurun a Madina akwai haske lin nubuwati na annabta la ya khabu ba ya bicewa ba ya bicewa kullum akwai shi a Madina suna ma yana daga cikin da aka kama alfazari me yasa zai ce biya ba. ai ya ba tsohon suna ne na madina wanda manzara kama da ya zo ya canja mata sai ce tsaibata ya mace ta tsaibata so da aka dacewa ya bi mata nuru linnu ko tila rubaiti da zai karye ba kuma ya ambaci madina da sunan da manzara ta kuma ya rada mata amma ya ba, tuntuni an watsar da wannan sunan na zamanin jahiliya to a madina akwai wani haske na annabta wanda baya bishewa wanda ta sharaka fi idrakihi tsarku a tsarku gani wal kalbu da zuciya ta sharaka tare yi tarayya fi idrakihi wajen fiskarka to da haka in ka je madina za a ga zuciyarka ta haske sannan idon ka ma ya gane je ka haske kuma har yanzu nan ba gari da za ka je ka samu zuwa irin madina ko da yaji an yaji zai baka labari cewa madina in dai zuwa ne gari ya maka kyau ka nutsu ya fi ma maka tare da cewa maka kuma ta fi mai madina daraja amma ko madina za ka samu nutsuwa sosai ana saukanka madina za ka ji wani ini ne ka musamman in kana masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu kowa ne wanda bai ji ba Allah kai wanda bai Allah bai ta wanda ya nan ko mutum amma ya wanda akwai tambaya 20 wasallallahu wa sallam ba ta da ne. Ashe. Wa alaikum assalam.